Bismillahir Rahmanir Rahim. To, yawa wannan abin dai sai ku tsaya ku yi haƙuri da shi duka Allah haka ya kaddara duka a yi shi. Da abin da Allah ya dai ba wanda ya sai canza shi. Yadda kuka san kun ɗauki niyya lalle sai kun wulaƙanta ni cikin duniya. ni da kun ga bani na fara wulakanta ku ne ka ɗauko ne lalle sai kun wulakanta ni in yi zaman wulakanci cikin duniya ni ba kowa ne ba yaro da babba kowa rena ni ba daraja cin mutane ku da tunanin ku kenan kuma ni tare da taimakon Allah Allah ya taimake ni na fahimci abin da kuke ni na ce ban yarda da haka ba kuma lalle lalle ni ba niyya ta wuce niyya ce ta Allah Allah ne dora ni ga haka kuma an abun lalle yana da daɗi abin da aka aikata sai mutum ya yi bari a yi aikata mishi ya yi abu yana daɗi kuma ko an aikata maka ɗin ma kai ka haƙuri kai kana yi kenan kaga kai kana yi da an maka ma ba komai ne ba ni dai ba za ni lamunce wannan abin ba kuma lalle wannan abin sai an sai an huskanci abin da ba a tunani daga gare ni kowane ne kalla sai ka huskanci abin da ba ka tunani gare ni kuma ni abin da ke so kowa gane ka yi ƙoƙari tun kan karbi daga duniya ka kyautata mu Allah ka je gaban Allah da ya yabo shi ne gaskiya al'amari kuma ka yi ƙoƙari tun daga duniyan nan ka san labarin mutane waɗanda suke na kirki da musulmai da kiristoci waɗanda suka yi abin a zo a gani ka yi ƙoƙari ka san wannan ba ka zo ka faɗo cikin duniya ba kamar dabba ka zo ka koma baka san abin da ake ba kuma wanda nake son su gane wa gayyar da nake asalin mutanen cakire mazanata na cakire wanda gaba ɗaya abubuwa na kafirci da na shirka da na kin Allah dai shi ka sa gaba kuma baya yiwuwa hali kuna gari ɗaya da mutum ka ce wai ka zalunce shi ka zo ka zauna kurum ba ku za yiwuwa na abu ba ka cire wannan maganar ka cire ta eh, lalle sai ka fuskanci abin da ba ka tunani da ainihin ɗiyan banza wanda ko uwansu ba su bari yan kungiya wanda Allah ya tsine masa albarka su abubuwa so wake sunan shi sai ta mai ki shegiya ɗaya banza or ta ta irin banza da asalin wake sunan shi wannan mutumin banza kafir mana kufar na gari dan maimai da shege dan shegiya duda da wanda taɓa kwance da uwar shi garba mai gari da wanda ka tahi ka tahi ne gawa dan shawarwuri zauna da mutanen ke saman turban wake dan shawarwuri ne ka zauna baka ma san abin da kake ba yanzu isa gayya uban mazana take na ai isa gayya uban mazana take sunanka lalle wannan abin ku rubuta ku age ku rubuta ku age wallahi in dai ni dai ba kashe ni ba to lalle sai kun fuskanci abin da ba ku tunani eh ka sa kile ka bude kwakwalwa ka fahimci abin da ake nihi ko ka gane yanzu freedom ne freedom eh in ka shiga hanyar mutum ba ba zai taɓa shiga hanyar ka ba kowa dai ne ke kuma abin da kake ni din kaga ai an san abin da kake ni din yadda kake gani za a yi ya huska a dibe ka a dibe ka yadda ake can zaune ake tare ana zaune tare ba